kes da aka kai wani ɗaya daga cikin wanda ake zargin shi da batanci ga janabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai shi kotu to muna ta samun kiraye-kiraye daga 'yan uwa ta mabambantan gurare da mabambantan kasashe cewa menene hakikanin abin da ake ciki to akwai maganganu guda biyu saƙo muhimmai da muke so mu isar yanzu a wannan gaba da kuma wannan lokaci da muke ciki sako na farko shine babu shakka an shiga kotu wanda aka samu gamayyan kungiyoyi na musulmai na kowane bangare wanda suka shigar da waɗannan ƙararraki suka miƙa sakamakon taɓa martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wannan bawan Allah da ake zargi ya yi. a jiya wannan bawan Allah Allah ya taimaka hukuma saboda ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da wanzuwan kwanciyar hankali a tsakanin al'umma ta kama shi bayan ta kama shi ta kai shi kotu bayan an kai shi kotu an kai shi gidan gyaran hali a can wannan gidan gyaran hali ya kwana yau kuma aka koma kotu to labari na farko da yake yaduwa shine bayan zaman kotu ana ta bugo mana waya ana tambayan mu cewan wannan mutumin an sake shi ya koma gidansa yana zaune a gidansa to izuwa yanzu wannan lokaci da nake magana da ku abin da ake faɗa akan wannan bawan Allah ba gaskiya bane babu shakka an yi zaman kotu alkali ya tattauna kadiyar yadda ya kamata to babu shakka alkali ya yi musu ofarin beli ya ce lallai za a iya ba da belinsa amma bisa wasu sharuɗa idan ya cika wannan sharuɗan shi kenan za a sake shi ya koma gidansa ba kuma ana nufin shari'a ta ƙare ba za a dawo a ci gaba da yi in kuma bai cika wannan sharuɗan ba to zai ci gaba da zama a gidan gyaran hali maganan da nake muku yanzu yanzu nan masu cewa lallai lallai yana gidansa ba gaskiya ba ne yanzu hakan nan yana gidan gyaran hali an tsare shi yana can zuwa yiwuwan a ga cewa zai iya cika wannan sharuɗa da kotu ta bashi in ya cika shi kenan in bai cika ba kuma shi kenan kotu ta ci gaba da rike shi a gidan gyaran hali har zuwa ranar da aka sa zai dawo wannan shine sako na daya sako na biyu da nake so in isar a gurguje masu cewa gwamnatin jihar Bauchi karkashin mai girma gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi cewan su suka ɗauki nauyin ƙungiyoyin gamayyan musulmai suka ce su je su tura wannan mutumin ƙara wannan magana ba gaskiya bane wannan magana ba gaskiya bane ba ta da asasi na tushe musulmai ne masu kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu son su ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗaukaka sama da dukkan darajar wani mahaluki wanda ba Allah ba to ya zama su suka haɗu suka yi gamayya suka kai ƙara saboda taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da suke ganin ka iya bayuwan a samu wato rashin zaman lafiya suka kai ƙara ita kuma hukuma ta ɗauki matakin da ya dace cewan gwamnatin Bauchi ita ta ɗauki wannan nauyin ta ƙasa take taimakawa ba gaskiya bane abin da zai ƙaryata wannan in kun duba raddance raddance da ake ta yi wanda tun kafin zuwan ƙauren bauchi sama da shekaru wa an daɗe ana yin wannan raddodin to nan kuma wani gwamnati ne ta ɗauki nauyi ba wata gwamnatin da ta ɗauki nauyi sannan kuma wannan bawan Allah da aka kai shi gidan gyaran hali ba shi ne shigansa gidan gyaran hali na farko ba ba shi shine sa kotu na farko ba shi ma za a zo a ce wata gwamnati ne ta ɗauka to kun ga babu wannan zancen da Allah mutane mu daina yaɗa labaran ƙanzon kurege magana da take gaskiya shine ba gwamnatin jihar Bauchi bane ta ɗauki nauyin waɗanda suka kai wannan ƙara abu na biyu cewa an sako shi izuwa yanzu da muke wannan magana izuwa yanzu da muke wannan magana ba gaskiya bane har yanzu yana kulle a cikin gidan gyaran hali har sai ya cika sharuɗan da kotu ta bashi in ya cika to kuma a iya sakin sa amma in bai cika ba kuma yana nan a gidan gyaran hali sannan kuma yan uwa daga ƙarshe ya kamata mu dunguma mu dawo da hankalin mu jikin mu babu wani musulmi da zai yi farin ciki ya ga wani dan uwansa yana cikin damuwa ko yana cikin wani kaskanci ko yana cikin wani hali na rashin kwanciyar hankali dukkan mu mu dawo da hankalin mu jikin mu mu da mu guda ɗaya ne shine darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam kimar manzon Allah sallallahu alaihi sallam kiyaye mutuncin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta shi wanda Allah ya jarrabe shi da yin su'ul adabi wa janibin manzon Allah ba ma masa burin ya kasance a haka muna masa burin ya idraki ya tuba ya gane cewa ya wa Allah gurin da ba a wa Allah ya bari idan ya tuba wannan mu abin da muka fi so kenan da haka Allah ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh